أولى كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين نعم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ما شاء الله ما شاء الله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 domin nasiha da faɗakarwa ta ‘yan uwantaka a tsakaninmu musulmi ina maraba da lale ga shugabannina da malamaina da abokaina da jigajigan alarammomi cikin mafiya shaharan alarammomi da muke da suna na sunna a najeriya baki ɗaya. allah ya ƙara albarka ga malamanmu da kara albarka ga shugabanninmu ya ƙara albarka ga hafizanmu ya ƙara albarka ga dukkan 'yan uwanmu da abokan arziki da 'yan uwanmu almajiran ilimi hakika abinda nake tafi da shi na tsaraba gare mu na nasiha shine wani ɗaya daga cikin wani jigo daga cikin jigajigan ɗabi'u na girma da daraja wanda muka samu daga annabin tsira annabin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ya bar mana gadonsa kuma wanda ya dace da fitra ta dan adam wannan ɗabi'a ita ce ɗabi'a ta tawalihu. ɗabi'a ta ƙasƙantar da kai ɗabi'a ta rashin nuna isa ɗabi'a ta rashin nuna girman kai ɗabi'a ta rashin nuna mutum shi wane ne mutum ya nuna risinawa da kaskantar da kai da dukawa gaban girman ubangiji a yayin da shi aka nuna girmansa sai ya tuna da girman Allah sai ya kaskantar da kansa ya gane shi ba kowa ba ne a lokacin da aka kammama shi sai ya tuna da girma da daraja ta Allah maɗaukacin sarki da waɗanda Allah ya ba su daraja ta musamman waɗanda suka kai Allah ya yabe su kamar annabawa sai gane shi ba komai bane in an kwatanta shi da su haka sai sa ya kaskantar da kansa ya sa ya ritsina gaba ga girman Allah duk wanda yake istihbarin girman Allah to ba zai taɓa jin shi wani ba ne ko da mutane sun ɗauka shi wani ne duk wanda yake tuna darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to duk lokacin da aka kururuta matsayinsa idan ya tuna girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai masa ladabi saboda yadda annabi sallallahu alaihi wasallam bisa girmansa da darajarsa ya kaskantar da kansa bai nuna shi kowa bane annabi mu sallallahu alaihi wasallama Allah ya masa baiwa ta ɗabi'u na girma irin waɗanda ba su taɓa cika akan wani bil adama ba idan ana kaiwa perfection a babin dan adamtaka to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai a bangaren dabi'u masu girma shi yasa Allah da kansa ya masa kirari wa innaka la'ala khuluqin azim Allah ce hakika kai kana bisa waɗansu ɗabi'u masu girma na daraja da suka dace da ɗan adam kuma suka dace da matsayinka domin duk girman mutum da matsayinsa ba zai yi ya manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallama don haka idan shi ya kaskantar da kansa gaban Allah bai nuna ya isa ba da wannan darajar to babu wani kuma da zai iya samun kofar da zai nuna dagawa da ita annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa da kansa a hadisin abu huraira kamar yadda ke cikin al'adabul mufrad annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna babu bu'istu li utammima makarim akhlaq ni manufar tayar da ni shine domin in cika wa mutane kyawawan ɗabi'u dukkan annabawa sun karantar da kowane abu na tauhidi babu wani annabi da za a ce annabi ne sallallahu alaihi wasallam zai zo ya cika masa tauhidi tauhidi dama a cike yake babu wani abu na ibada da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita sabuwa duk nau'in ibada dama ana yi a baya shi yasa in zai yi azumi sai a ce masa kama ku ci ba alal ladina min qablikum shi yasa in zai yi sallah sai a ce su ma waɗanda suke bayansa wa kana ya'muru ahlahu bis sala in zai yi hajji shi ma sai ya zama waɗanda suke bayan su ma sun yi hajji kowane aiki na ibada waɗansu ma sun yi amma abin da ya zo da shi sabo wanda annabawa ba su cika shi ba sai shi ne zai iya cikawa domin ba ɗan adam ɗin da ɗabi'unsa suke da darajar da zai iya cika kowace ɗabi'a kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce inna ma bu'ittu li utammima makarim al akhlaq a ta riwaya li utammima mahasin al akhlaq ni manufar tayar da ni shine in koya wa mutane abin da ya gagari kowa shi yasa duk koyin da za ka yi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan ɗabi'u sai dai ka ɗibi iya na ɗibawa ka bar sauran amma ba za ka taɓa iya ƙure shi ba wajen ɗabi'unsa na girma to yana ɗaya daga cikin ɗabi'u na girma da babban misali a wurinka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine tawalu saboda duk darajar da za ka kai a matsayinka na bil adama ba za ka kai kamar ka ba shine wanda Allah ne da kansa ke masa kirari alaramma Allah yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kirari a cikin surori da gaba ɗin suran mata ta ce alam Nashra. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله يا البركة Allah maɗaukakin sarki ya ce wa rafa'na laka zikra mun ɗaukaka maka ambatonka ba wani mutum a duniya da ya yi popularity irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba a taba yin wani mutum mai mabiya ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa shi da kansa yace a ranar kiyama za a nuna masa mabiyansa su sha kan mabiyan kowane annabi shi yasa Allah maɗaukacin sarki ya ce mun ɗaukaka maka ambatonka amma in ya tashi mu'amala da mutane baya tuna wannan aya cewa mun ɗaukake ka a sai ya kaskantar da kansa saboda a bayan da Allah ya ce masa wa rafa'na laka zikrak ya kuma ce masa wa innaka la'ala kulukin azim haka Allah ya masa inna a'tainaka بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر inna aka huwal abtar ubangiji madaukakin sarki ya ce masa a can aljanna a afaina kalkautar mun riga mun baka ruwan alkausara ruwan alkausara a cikin aljanna yake kuma wannan ruwan alkausaran shine wato ruwan tafkin da aka bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba a bawa kowa ba shine tafkin da man shariba minku fala yazma'u abada duk wanda ya sha wannan ruwa ruwan yana da sinadarin da ke maganin ruwa ba na yanzu kadai ba ba za ka sake jin kishirwa ba har abada in ka sha shi ya ce a can aljanna kana da abin da ba wani annabi mai shi sannan a nan duniya kai ne kadai wanda duk wanda ya soke ka sai an katse shi shine inna sha ne aka huwal abtar duk wanda ya yi adawa da kai allah ne zai karbi fadar yana daga cikin kuma kirarin da Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma sura guda suratu duha بسم الله الرحمن الرحيم نعم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى نعم. ولسوف يعطيك ربك فترضى نعم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى نعم. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث Allahu akbar Allah maɗaukakin sarki sai da ya rantse ya kuma rantsewa sannan sai Allah ya ce Allah bai rabu da kai ba kuma Allah bai yanke alaƙa da kai ba kuma Allah ya tanadar maka daraja a lahira wadda ta fi maka ta nan duniya duk darajar da kake ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ita a nan duniya walal akhiratu khairul laka min al ula idan ka je lahira zaka ga darajar da baka taba tsammani wani dan adam zai iya kai ta ba sana Allah ce wala sawfa yu'tika rabbuka fatarba ubangiji ya maka alkawarin zai baka har sai ka ji ya ishe ka ba wanda Allah ya masa wannan alkawari Allah zai yi ta baka da daraja da ɗaukaka fatar ba har sai ka ji abin da Allah ya baka ya ishe ka gabarin na kowa to duk wannan daraja da Allah ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kana aksaran nasi tabadu'an shine wanda yafi kowane mutum kaskantar da kai Abin da ake nufi da tawalu'u shine wata falala da Allah ya maka wata baiwa da Allah ya fifita ka da waɗansu ya fifita ka da ita akan waɗansu ka ƙasƙantar da kanka ka ajiye kanka a matsayi ƙasa da wannan matsayin daidai da mutanen ko ƙasa da su Allah ya fifita ka akan waɗansu akan arziki sai ka riƙa jin wannan arzikin naka bai sa ka fi su ba duk abin da marasa arziki za su iya yi ka ji kai ma za ka iya tare da su Allah ya fifita ka da ilimi akan waɗansu ka riƙa jin cewa wannan ilimi da Allah ya baka sama da na waɗansu kai baka ji a ranka cewa ka fi su su su faɗa amma kai karka faɗa kuma karka nuna ba a hana ma'abocin falala a jingina masa falalarsa ba amma an hana shi ya ji wannan falalar ta sa yana jin cewa ya fi mutane Allah ya fifita ka da mulki ko matsayi na gwamnati ko na sarauta akan waɗansu waɗansu nan wasunsu fadawanka ne waɗansunsu bayinka ne waɗansu masu maka hidima ne waɗansu leburorinka ne amma ka rinka ji cewa yadda kake yadda suke ɗan adam a bisa matsayinsu kai ma kamar matsayinku ɗaya ko ma ƙasa da su kake shi yasa al-imamu ibnu da'ama as-sadusi Allah ya masa rahama yake cewa abinda ake nufi da tawalu shine ka riƙa jin cewa duk da Allah ya baka kafi waɗansu to ka riƙa ji kamar daidai da su kuke ko ma kana ƙasa da su amma idan haka ya sa ka ji ka ɗaukaka kuma baka dawo da kanka a zuciyarka daidai da su a aikinka a matsayinsu ba to wannan mutum kar ya yi tsammani zai samu rabo mai kyau a lahira alimamu katada ya ce man u'qiya malan au jamalan au siyaban au ilman falam ya tawaba ya ce duk wanda Allah ya bashi ɗaya daga cikin waɗannan dukiya ko ilimi ko yawan tufafi ko kuɗin sayan tufafin ko kuma Allah ya bashi kyau ya ga yana da aji kowa ya ganshi yana son ganinsa kuma sai bai yi tawalu'u akan haka ba ya ce kana alaihi wa balan yau kiyama hakan sai ya zama masa bala'i a gaban Allah ranar kiyama duk abin da Allah ya baka kafi wani dukkan nan akwai abin da kake da shi wanda wani baya da shi kuma za ka iya jin duk kaskancinka wani abun naka ya fi na wani idan ka ce za ka fi ta girma to haka za a yi ta hauhawa duk yanda kake da girma wani ya fi ka girma idan arziki ne wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi idan ilimi ne wa fawqa kulli dhi ilmin alim duk wani abin da kaga Allah ya baka to Allah ya ba wa wani sama da naka don haka kaskantar da kanka sai ka koma sai ka mai da falalar ga wanda ya bayar ba gare ka kai da aka baka ba wannan shi ake nufi da tawazu al-imam ar-rajib al-asfahani yake cewa abin da ake nufi da tawalu'u shine ka ajiye matsayinka ƙasa da asalin matsayinka ka ajiye matsayinka ƙasa da asalin matsayinka me aka yake nufi yace an taj'ala manzilataka duna manzilatika ka ajiye matsayinka ƙasa da matsayinka ai kowa ya san me matsayinsa idan mutum yana da mulki ai ya san yana da shi ba sai an gaya masa ba zaka baka jira sai an maka kirari kafin ka ji mulkin ka ya bayyana kai ka sani idan kana da arziki ka san Allah ya baka amma kar ka bari sai mutane sun kururu ta arzikinka kuma sai ka rinka jin a'a ba haka bane ka ajiye matsayinka ƙasa da asalin matsayin wannan shine ake nufi da tawazu al-imam al-hasan al-basri Allah ya masa rahama ɗaya daga cikin magabata yake cewa ba za ka ci gaba a tawazu yace at-tawazu an takhruja min manzilik Abin da ake nufi da tawazu shine ka fita daga gidanka alhali la tara li ahadin min wa anta tara yace la tara li nafsika ala ahadin min almuslimin fadla baka jin cewa akwai wani mutum cikin musulmi da ka fi shi falala kana ji cewa kowa ma ya fi ka idan ka fito daga gida ka rika jin kamar kai ne ka fi kowa kaskancin matsayi a garin wannan shine asalin tawazu ka bari mutane su faɗa idan kana da wata falala kar kai ka rinka faɗar falalar ko ka rinka bayyana ta idan kana da ita Allah ya sani wannan shine asalin hakikanin ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka Allah ya tarbiyantar da shi kuma a haka Allah ya tarbiyantar da al'umarsa cewa su zama masu tawazu'u masu kaskantar da kai Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama waqfid janahaka liman waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin Allah ya ce masa waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin waɗannan mu'minan waɗanda suka bi ka ka saukar da fuka-fukanka ka kwantar da matsayinka gare su saboda ku tafi tare ma'anar wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana sama da al'umarsa idan zai yi la'akari da darajarsa ne a wajensu ba zai iya tafiya da su ba sai Allah ce ka saukar da matsayin naka ka matso da su kusa shi yasa ce waqfuz janahak kamar yadda tsuntsu kamar yadda kaza da ka sani idan ta yi kwai ta kyankyashe to waɗannan 'ya'yan nata idan ta zo takan kwantar da fuffucenta sai ta jawo su sai ta lullube su a ciki wannan lullube sun don ta nuna musu muna tare ai ba za ka in ka leko ba za ka gansu ba ta ma rufe su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya rufe wannan al'umar wajen darajarsa to sai Allah ya ce in ka yi la'akari da kai matsayinka ne babu ya kai a cikin al'umar jawo su jikinka kamar yadda kaza ke jawo 'ya'yanta jikinta shine waqfid janahak ka kwantar da fuffukenka ka jawo su ka matso da su kusa sannan wannan shine zai sa su rinka jin cewa za su iya yin mu'amala ta tarayya da kai inda annabi sallallahu alaihi wasallam zai tsaya a nesa su ma suna nesa ba wanda ya zo kusa da shi amma sai Allah ce ka yi musu irin yadda kaza take yi wa 'ya'yanka wannan ko tabbas annabi sallallahu alaihi wasallama ya cika Allah Madaukakin sarki ya ce dukkan bayin Allah nagari suna jin cewa ‘yan uwansu musulmi ‘yan uwansu ne kuma suna jin suna da ƙasƙanci idan a gaban ‘yan uwansu musulmi suke a gaban kafare ne suke jin izza amma a gaban muminai ‘yan uwansu duka suna gani matsayinsu ɗaya ne ya na amanu man yartadda minkum an dini يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم نعم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين نعم. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم نعم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء wallahu wasi'un alim Allah ya albarka Allah ce ya waɗanda suka yi imani duk wanda ya ga zai bar addini daga cikinku yana iya bari akwai yancin addini ka yi addinin da kake so amma ka sani don ka bari ba zai cutar da addinin ba Allah zai kawo waɗansu su maye ka. waɗanda suke da asalin siffa ta ya ayyuhallazina hallazina amanu ya siffar su shine azillatin alal mu'minin suna da kaskantar da kai ga mu'minai yan uwansu a izzatin alal kafirin in kana so ka ga girma da nuna isa a gaban kafirai ne amma suna zuwa gaban mu'minai za su kaskantar da kansu ne duk mutum mai nuna dagawa wa mu'minai ba mu'mini bane dan uwansu fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa waɗannan su ne waɗanda Allah ke son su su ma suke son Allah a izzatin azillatin alal المؤمنين a'izzatin alal kafirin sannan yana daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana shine in dai za ka zama bawan Allah nagari to ka zama ba ma in ka shiga cikin muminai ɗin ba ko kai kaɗanka kake tafiya ba kowa a wurin karkar riƙa ji ka isa وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا نعم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما Allah maɗaukacin sarki ya ce bayin Allah mai rahama nagari su ne waɗanda yamshuna alal ardi hauna idan suna tafiya a bayan ƙasa suna tafiya ne a cikin ƙasƙantar da kai ba a ce in suna tafiya a cikin muminai ba ba ce in suna tafiya a cikin kafirai ba ko suna tafiya su kaɗai ne suna ji cewa su ba su isa ba idan mutum ba a gaban kowa ba Allah ya ce yamshi alal ardi haunan ya rika tafiya cikin kaskantar da kai a bayan kasa yaya kuma in ya ga mutane wani kuma yana tafiya in ba a gan shi ba cikin kaskantarwar sai ya ga an gan shi kuma a nan ne zai nuna cewa ya isa Allah ko ya ce karka yi haka wala tamshi fil ardi wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqa al arda wa lan tablugha al jibala tula Allah ce wala tamshi fil ardi maraha karka rika tafiya a bayan ƙasa cikin ɗagawa da jin isa Allah ce karka yi haka innaka lan takhriqal ard duk yadda kake ji ka isa ba za ka iya tsaga ƙasa kana tafiya ba walan tablughal jibala tula kuma ba za ka yi girma ya dutse ba duk yadda kake ji ka isa ko adawa da samudawa allati lam yukhlaq mithluha fil bilad waɗanda Allah bai taɓa yin irin su ba sai tunda aka yi su ba sake yin irin su ba ko su ba sa tafiya suna tsaga ƙasa balle kai sannan Allah ce ba za ka iya kai dutse a girma ba ba za ka kai tsayi kamar dutse ba kamar tsauni don haka tun da Allah bai baka wannan ba ka kaskantar da kanka gaba ga Allah Allah madaukakin sarki ya ce wa ilahu kuma ilahu wahidun وإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر وإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الله مدعوك تنسر كي يتشي abin da ake nufi shine wannan kaskantar da kai din ba kana yi don mutane ba ne kana yi ne saboda idan kana tuna ka isa to ka rika tuna akwai wani sama da kai ya na rabbahum min fawqihim ka rika tuna duk yadda ka kai sama akwai wani a saman kowa shine ubangiji to shine Allah ya ce ubangijinku shine ubangiji guda ɗaya falahu aslimu ku miƙa wuya gare shi ku kaskantar da kai gare shi sai ce wa bashiril mukhbitin ka yi bishara ga waɗanda suke yin kaskantar da kai ɗin katada yace wa bashiril mutawadhi'in waɗanda suke kaskantar da kansu suke tawalu Allah ce ka musu bishara su ne waɗanda suka cika matsayin miƙa wuya suka cika ainihin miƙa wuya ga Allah da Allah ce falahu aslimu hakika Allah maɗaukakin sarki ya kai ya ƙasaita a cikin mulkinsa da isarsa duk mutumin da yake ji a ransa a lokacin da yake cin gajiyar wata falala tasa ya ji ya isa ya kamata ya gane cewa kamar yana neman yin takara da Allah ne Allah kaɗai shine walakul kibri ya ufi samawati wal ard amma duk lokacin da kake jin ka shiga wata mota ko ka shiga jirgin sama naka ka kalli mutane a ƙasa ko ka sa wani kaya na tufafi ka ji ka isa ko ana maka algaita da kirari da bushe-bushe a matsayinka na basaraki ko ana maka jiniya a matsayinka na ɗan siyasa ko ana maka kabbara a matsayinka na malami sai ka ji haka ya sa ka ka isa wallahi kana neman takara da Allah ne Allah ne kadai wanda ya isa amma duk wani mutumin da yake da wani abin da ake iya jin ɗaukaka da shi kuma bai kaskantar da kansa da wannan abin da Allah ya bashin ba wannan shine abin da alimamu kata da ibnu da'ama ya ce illa kana alaihi wa balan yau wannan sai ya zama maka azaba a ranar kiyama saboda takara da Allah ne kake yi Allah maɗaukakin sarki ya ce Alahira ba zai bayar da ladan lahira da aljanna ba ga kowa sai wanda Allah ya bashi amma shi baya jin ya isa da abin da aka bashi shi yasa duk misalan nan da na bayar na waɗannan da suka fi kowa ɗaukaka a bayan ƙasa saboda mulki ko sarauta ko ilimi ko arziki Allah maɗaukakin sarki ya ce bai ajiye ladan lahira ga kowa ba sai wanda bai yi amfani da wannan matsayin don ya nuna ya isa ba. تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا نعم. والعاقبة للمتقين muttaqin Allah ya ce rabbon lahira da gidan lahira muna ba wa wanda la yuridu na uluwan fil ardin al-imam ibn kathir anan ya ce la yuridu na taraffu an ala ibadillahi wala ta'azuman alaihim su mutanen da ba sa neman wata ɗaukaka da isa akan mutane kuma ba sa nuna su suna da wata girma ta musamman da tafi sauran mutane duk matsayin da Allah ya baka Allah bai ce maka saboda ya baka kafi sauran mutane ba Allah ya baka ne saboda ya jarrabe ka duk abin da matsayin da Allah ya ajiye ka ya ajiye ka ne don ya ga yaya za ka yi responsibility aka baka ya za ka isa da responsibility shikenan sai ka ji kafin mutane a lokacin da Allah ya baka ya yi shawara da kai a lokacin da Allah ya mai da kai matsayinka ya sanar da kai lokacin da a shekarar da za a baka matsayin da kake ji ka samu haka Allah ya turo mala'iku tun a cikin daren lailatul qadarin shekarar su zo su sauko da cewa za a baka matsayi kaza tun lokacin tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr aka yi wannan Allah bai shawara da kai ba kawai sai ka wayi gari a shekarar ka ji ka samu matsayi kaza shikenan kuma sai ka nuna wa Allah kai yanzu ka gama da shi matsayin Allah da darajarsa ita ya kamata ka fi tunawa idan Allah ya baka wata daraja sama da wanda ya ba sauran mutane abin da yake kashe mutane abin da yake halaka mutane abin da yake ruguza ɗabi'un mutane a cikin mutane 'yan uwansu kuma ya saukar da darajarsu a wurin ubangijinsu shine mutum ya ji cewa ni ana kun san ana aiko menene ana ana ni duk abin da za a yi karkarin a ce kai an yi ne a kai dinwa ai ana ita ta halaka mutum uku ta malam ana ita ta halaka iblis aina قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين kaji ɗan gari ana ita ta halaka wani basaraki alaran ma wane ne basarakin إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ترى wani babban mai ɗagawa wanda ya wuce kowa shi ne wanda anansa tafi kowace ana haɗari wa kenan فقال أنا ربكم الأعلى Allah ya ana karka yadda ka zama kabilayin yan ana ni kaiwa man Allah ya ce wa Iblis ya yi sujada wa annabi Adam kowa cikin mala'iku suka yi sujada ga annabi Adam illa iblis aba sai iblis kadai yaki sai Allah ce masa me yasa ba za ka yi ba sai ce ana saboda ni ne shi yasa ba zan yi ba ni ba kaman sauran bane ana khairun minku ni na fi shi ai su ba su fi shi bane annabi ibrahimu alaihi salam yana wa'azi ga sarkin zamaninsa sarkin zamanin sa ce da shi menene kake ji da ubangijinka yake da shi da bana da shi da har za a bar ni a bauta masa annabi ibrahim ya ce mushi rabbi allazi yuhyi wa yumit ubangiji na shine mai rayuwa shine mai kashewa kai ma shi ya baka rai kuma shi zai kashe ka sai ce a wannan ana ni ma na iya ai ana uhyi wa umit ni ma ina yi inda wannan ne shi da kadai abin da zai sa abota wa ubangiji ni ma ina yi sai sa aka kawo ne aka kashe shi su biyu ɗayan kuma yace je ka abunka yace na kashe wannan na raya wannan da annabi ibrahim ya ga wawa ne wannan sai ya ce da shi to yanzu ba batun rayawa da kashewa ba fa inna allah ya'ti bi shamsi min al mashriq Allah shine wanda kullum yake fitowa da rana daga daga daga, daga mahudarta fa'ti biha min al maghrib kai kuma ka fitar mana da ita daga mafadarta cike na abu mai sauki fa buhi alladhi kafar duk yanda kace ana sai ka rushe tun a nan duniya ko mutanen da kake ta barazana suna mm, in kana faɗa suna ji wallahi saboda wani abun da za su amfana da shi a wurinka ne ko na mulki ko na kuɗi ko na wani abu in sun samu wannan abun amma in sun koma wallahi dariya suke ma ko kai waye to haka iblis aka fir'auna shi da yi nisa ma sai ce ana rabbukumul a'la ni ne ubangijin ku mafi ɗaukaka don haka ya ‘yan uwana mu yi nesa-nesa da jin kai da jin isa mu zama masu tawalu'u masu kaskantar da kai sai Allah ya ɗaukake mu dukkan ɗaukaka a wurin Allah take innal izzata lillahi jami'an huwa sami'ul alim Allah dukkan ɗaukaka a wurinsa take yana jinka ka nema a wurin shi yarkan matsayinka shi zai baka in ka cancanta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi wanda imamu muslim ya ruwaito daga iyab almajashi'i Allah ya ƙara yarda gare shi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna Allah auha ilayya an tawada'u yace Allah ya mun wahayi in sanar da ku cewa ku rika kaskantar da kanku Allah ya saukar mun da wahayi in isar muku cewa ku kaskantar da kawunanku hatta la yafkhara ahadun ala ahad wala yabghiya ahadun ala ahad yace ku kaskantar da kanku ta yadda kar wani ya yi wani alfahari akan wani abu sannan kar wani ya yi mugunta da cin zali da nuna fin karfi akan wani saboda dukkan ku iri ɗaya ne kar wani ya nuna isa akan wani dalilin da yasa Allah baya so a nuna isa akan wani shine dukkan mu iri ɗaya ne ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum ya ayyuhan nasu الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا نعم. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا نعم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم khabir Allah madaukakin sarki ya ce dukkan ku mun halice ku iri ɗaya ne daga rai guda ɗaya mun bambanta ku ne saboda ku gane juna ba saboda wani ya nuna isa akan wani ba dukkan mu iri ɗaya ne ya ƴan uwana farkon mu iri ɗaya ƙarshen mu ma iri ɗaya farkon mu ƙasƙanci ƙarshen mu ma ƙasƙanci ce ta, Allah ce alam nakhluqukum min ma'in mahin wai ba daga kaskantacce ruwa muka halice ku bane kowa ba daga cikin mu daga kaskanci ya fara daga ruwa kaskantacce wanda in ya taba ka kana so ka wanke kar wani ya gani mai wari ba wanda ke son warinsa ya ƙara sansanawa ba wanda ke son ganinsa ya bashi sha'awa wannan fa da shi aka halice ka kuma ka rika ji kafi wani shi ma wani haka aka halice shi to da me ka ji shi kuma jinsin bil'adama kake jinsin bil'adama yake kun fara rayuwa ta kaskanci za ku kare a kaskanci menene kaskanci shine idan kana ji yanzu ka isa da arziki da mulki da wace ce kai kana cin mai kyau ka sha mai kyau ka yi wane ne ka ginu wane ga ganshi kanzo kanzo dukkan ku da jini kuka fara cin abinci jinin ma mafi kazanta an halice ka da ruwan maniyi kuma ka zo kana shan jinin haila da shi ka gina jikinka har ka zama wani lokacin da mutum aka fara halittarsa zai yi kwana arba'in yana maniyi ya yi kwana arba'in yana gudan jini ya yi kwana arba'in yana tsoka waɗannan duka marahil ɗin jinin haila baya zuba da shi ake haɗawa ake gina jikinka lokacin da aka halicci mutum aka hura masa rai sai a sa masa bututu daga jikin cibiyarsa ana tsotsar wato protein ana sa masa a jikinsa yana gina shi daga wannan jinin ne ake tsotsa ake baka kake ci baka kai da ka koshi da jinin haila wacce ɗaukaka za ka yi wa sauran mutane me za ka nuna isa wannan farkon ka kenan a ƙarshen ka kuma za ka kare a ƙasƙanci ne in ka sa kaya mai kyau baka so ƙasa ta taɓa ka kai ba za ka iya tafiya a ƙasa ba kai ba za ka iya sallah a ƙasa ba kai ba za ka iya kwanciya a ƙasa ba kama akwai ranar da za a kwabe ka tsirara sai a kawo tufafi ɗaya a ninke ka da shi tufafin ma ya fi ka can gani kai baki tufafin bari sai a zo a danna ka a ƙasa ko matashi ba za a sa maka ba a kawo ƙasa a binne ka ga zafi ga ruwan sama ga wacece duk yana tare da kai akwai ƙasƙancin da ya wuce wannan ba mutum makaskanci kamar wanda zaka same shi a ƙasa yana birgima to nan ba ba fa a ƙasa yake ba a cikin ƙasan aka sa aka kawo ƙasar aka binne shi a kai akwai akwai da ya wuce wannan dukkan mu baka zamu koma don haka wanda ya fara da irin wannan farawar ya kare zai kare da irin wannan me yasa zai ji dagawa dagawa akan wani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta la yafkhara ahadun ala ahad kar wani ya rinka jin yana da wani alfahari da zai nuna takama akan wani babu shi sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana duk mutumin da yake da tawalu'u to abinda waɗansu suke neman ba za su samu ba shi kuma Allah zai bashi kar ka ɗauka ƙasƙantar da kai yana hana daraja ko yana sa arena ka a'a shi ke kawo girma ina da tabbacin duk waɗanda kuke da su cikin iyaye da 'yan uwa da iyayen gida da malamai waɗanda suke da ƙaskantar da kai za ka ga kun fi ƙaunarsu sama da yadda kuke ƙaunar waɗanda suke jin isar tasu sun isa a cikinta wanda yake gani ya isa wanda ya san ya isa kuma kun san ya isa shi bai nuna isan ba kun fi ƙaunarsa a zuciyarku sama da yadda kuke ƙaunar mutumin da shi yake nuna ya isa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa hadisin abu huraira a cikin muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma naƙasa sadakatun min mal ba mutumin da zai ba da sadaka sadakar ta zama sanadiyar talaucewarsa sadaka ba ta rage arziki ya ce wa ma za da abdan afuwun illa izza babu wani mutumin da zai zama yana da afuwa da haƙuri da rangwame akan abin da aka yi masa sai ya zama Allah ya ƙara masa ɗaukaka akan haka sai ce wa mata wa ba a ahadun lillahi illa rafa'ahu ba mutumin da zai kaskantar da kansa ya nuna shi ba kowa bane sai Allah ya nuna sai Allah ya ɗaukaka shi ya nuna shi wani ne Allah madaukakin sarki bai hana samun matsayi ko girma ba a kowane bangare na rayuwa abinda Allah ya nuna shine nuna wa mutane isa da wannan matsayin naka kowa ya kaskantar da kansa gaban Allah abinda muka koya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> shine ɗaya daga cikin manyan ɗabi'unsa na girma shine yana da kaskantar da kai fiye da yadda duk kake tsammani abu huraira da abu zar suka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kasance idan yana zaune a cikin mutane bako ya zo baya gane shi kuma in ya zai samu ana zaune a majalisa ana jiransa in ya zo ba zai ji tsaki ya zauna ba sai ya zauna haizu yantahi ilaihi almajlis wa yake zaune a nan karshe sai ya zauna sai dai a matsawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko su ta tashi suna ta kewaye shi amma shi zai tsaga mutane ce kai ku matsa manzon Allah baya wannan sai da suka roƙe shi suka ce ya rasu rasulullah baki suna zuwa ba sa gane ka sai mutum ya zo ya duba ya duba sai ya kasa gane waye idan bai san shi ba haka yake yana zaune a cikin mutanensa sai suka roƙe shi suka sa masa wani dan tudu ta yadda in ya zauna su suna ƙasa don a rika gane shi amma ba wai don saboda shi matsayinsa ya fi nasu ba ba ya nuna musu haka don Allah sai an gaya maka manzon Allah ya fi su ba sai an gaya maka ba sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi da kansa in ka zo kana masa kirari ya ga za ka wuce gona da iri zai tsaye da kai wani cikin mutanen ƙauye ya zo ya ce ya muhammad ya sayyidana wabna sayyidina ya khairana wabni khairina yana yana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai tsaya ya ce ya rasulullah ce ya muhammad ta ce ya kai mai alheri dan mai alheri mai daraja dan mai daraja shugaba dan shugaba manzo Allah ce a'a yace ku bar ni a matsayin da Allah ya ajiye ni inna ma ana qulu muhammad yace ana muhammad ibn abdullah fa qulu abdullah wa rasuluhu ni fa muhammadu ne dan abdullahi sallallahu alaihi wasallama haka ku ce bawan Allah na fi jin daɗi in kun gaya mun haka sama da ku zo kuna kuna kuna kururuta ni yana ɗaya daga cikin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaskantar da kai a gaban sahabbansa kamar yadda yake zama a tare da su ya ci abinci tare da su in aka zo aiki baya zama a gefe ce su su yi abu ƙatada ya ce aka yi tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kwanta ana bacci sai aka makara da sallar asuba ba a tashi ba har sai da rana ta fito saboda an gaji an wahala da rana ta fito sai ta fara haska kan bilal bilal sai ya tashi ya koma gefe na subhanallah subhanallah sai manzon Allah sallallahu alaihi ya tashi abu kata da yace yana tashi sai fara zuwa yana ɗebo ruwan alola wa mutane abu kata da ce sai muna bin shi ana ɗebo ruwa sai ɗebo sai miƙa mana mu muna juyewa wani zai je ɗebo ce ka tsaya ina ɗebowa kai ka rika juyewa kafin mutane su gama tashi mutane suka tashi suka samu ruwan alola an gama cikawa suka zo ɗebawa annabi sallallahu ya ce kowa ya ɗebi iya isan sa ruwan nan zai ishe ku saboda ya ɗebo ruwan kuma ya sa hannunsa mai albarka a ciki kowa ya gama alola ya gama bukatarsa abu kata da ya ce sorani da shi kadai ya rage sai annabi sallallahu alaihi sallama ya zo sai ya ɗibo zai ba abu kata da abu kata da ya ce wallahi ya rasulallah ban isa ba ya ka bari in ɗiba ina zuba maka ka gama kafin ni in yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce satil qaumi akhiruhu ya wanda ya ɗebo wa mutane ruwa shi ya kamata ya zama na ƙarshe don haka zo in zuba maka ya zuba masa ya alola kafin shi kuma ya ɗebi na sai ya alola sallallahu alaihi wa sallam yanzu don Allah daga cikin manya-manyan waɗanda suke ji sun isa wane ne zai iya yin haka a cikin fadawansa wane ne zai iya yin haka a gaban leburorinsa wane ne zai iya yin haka a gaban almajiransa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam duk yanda wannan ratar take tsakaninka da wanda na faɗa ta kai rata tsakanin manzan Allah da waɗannan sahabban ka dubi ratar da take tsakaninsa shi yana muhammadun rasulullah su kuma suna wallafi na ma'ahu amma ka ga yadda yake musu yake musu hidima to haka kuma hidimarsa ga iyalansa a cikin gida aka tambayi na aisha yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake a gida ta ce yana yin aikin kansa bayan ya gama kuma sai ya taya mu namu ta ce idan tufafinsa ya keke shi zai ɗinka idan takalminsa ya tsinke shi zai ɗinka ya ce idan akwai dabbobi da ake bukata a yi tatsarsu shi zai yi da kansa ta ce wa ya khidimu nafsahu zai yi wa kansa aiki ta ce wa kana fi mugnati ahlihi in ya gama kuma sai taya matansa su ma nasu aikin wannan shine manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan haka yake kuma da yan ƙananan yara anas dan malik yace annabi sallallahu alaihi wasallama yana wucewa inda ya ga yan yara sai tsaya ya musu sallama yara suna wasa a hanya sai zo suna ta tsalle tsalle jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka kowane bangare na mutane ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallama bai nuna masa misali akan kaskantar da kai ba wannan shine tawalu'u na gaskiya wannan shine kaskantar da kai na gaske duk wanda ya kaskantar da kansa Allah maɗaukakin sarki zai ɗaukaka shi ba a neman ɗaukaka da kai ba sai ka nema ba ka bari Allah zai ɗaukaka ka don haka nasiha ta a gare mu a ƙarshe shine don Allah ina kira a gare mu mu nuna sauƙin kai mu nuna kaskantar da kai mu nuna tawalu a cikin dukkan mu'amalan mu tsakanin mu da waɗanda muka fi su ballantana ma waɗanda ba mu fi su ba ana fara koyon tawalu daga gida ne yaya kake da matanka wanda bai da tawalu ba zai iya dariya da matarsa ba sai ce za ta rena shi ba za taɓa ganin haƙorinsa ba sai in zai goge baki ko in zai wurga loma haka kuma 'ya'yansa idan bai da tawalu ba zai taɓa iya hannu da ɗansa ba sai ce ɗansa zai rena shi ta ya zai hannu da ɗansa ina ce musafaha hannu da hannu dinan albarka ce akwai wanda kake sai samu albarka a duniya sama da ɗanka baka idan a cikin musafahar hannunka akwai albarka wa ya gabata ka fara miƙawa waɗanka amma al'ada da jin isa na al'ada ya sa mutum ba zai iya haka ba ɗansa ba zai iya gaishe shi assalamu alaikum baba ba sai dai shi yana sama shi kuma ya durƙusa can ƙasa ina aka samu wannan wato wato wannan jan jiki da zai sa ya ji yana ƙaunar ka galibinmu a cikin wannan al'ada ta sa mutane suna jin tsoron iyayensu ne ba ƙaunarsu suke yi ba kana ganin babanka in ya saka abu zaka yi ne a cikin firgici saboda kana tsoronsa ba saboda kana kaunarsa ba idan ya hana ka abu zaka bari ne saboda kana tsoronsa ba saboda kana kaunarsa ba to da wanda zai yi abu saboda kauna da wanda zai yi saboda tsoro wanda ka bi bukata idan tsoro ne kana mutuwa zai daina yi saboda baka sannan idan baka nan ba zai yi ba amma idan kauna ce ita a cikin zuci take a ko ina tana nan ko ka mutu ba zai daina ba don Allah mu yi abin da zai sa yayanmu da matanmu su ƙaunace mu ba su ji tsoron mu ba wanda ake jin tsoro shi ne Allah kawai fa iya ya farhabo sannan mu rinka tawalu'u ga mutanen da suke ƙasanmu a matsayi karka ɗauka akwai wani mutum da wai irin tufafinsa kai kafi ƙarfin kasa irin wannan tufafin irin abincinsa kai kafi karfin ka ci abinci iri kaza kai kafi karfin ka hau abin hawa iri kaza manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni komi na abinci wallahi ban fi karfinsa ba shi yasa yake faɗa yace law uhdiya ilayya qura'un aw zira'un laqabiltuhu yace ni da a ce za a ban kyautar yace sanan walau du'itu ila qura'in aw zira'in la'ajab yace ni da za a gayyace ni cin abinci sai in ga wato ganda aka yi ta kofato ko aka kawo wato kafar kafar akuya kasa din inda ba, nama ba komi din nan kafar kasan a ce shi kawai aka dafa ya ce wallahi la'ajab yace ya ce zan amsa gayyatar ba zan ce sai gayyatar inda za a dafa wato nama ko inda za a dafa hanta ba yace sannan in kyauta mutum ya ban komin kaskancin abin da shi yake a wurinsa tun da daga zuciyarsa ya ban zan karba kuma zan ji daɗi ni ba na ta kyautar wanda ya ban mai yawa akan wanda ya ban kaɗan saboda iya abin da yake da shi kenan ba zan manta da kyautar da wani bawan Allah ya taɓa mun ba har yau wallahi na taɓa sauka a mota a wani wuri sai wani bawan Allah ya gani ya zo kawai kamar zai rungume ni ya ce wani wallahi ina kaunar ka saboda Allah wani wallahi kaza duk ya rikice ina tsammani ko faci yake yi ko wani abu dai a wurin muka tsaya ina dan hira da shi ina da sauransu na zo zan wuce sai na ga ya je wajen wani shago sai sai sayo burodi irin dan karami din nan eh bita ake ce mishi ko wanda ba zai wuce naira ashirin ko naira hamsin ba sai ce malam dan Allah ga wannan wallahi sai na ji daɗin wannan ina kawo na buɗe sai na yaga sai na tura a bakina sai rungume ni shi iya abin da zai iya mun kenan shi yana gani kamar ba zan ci wannan ba me a ciki don haka ko mutum gyaɗa yake ci ya baka ka karɓa saboda shi yana gani ya baka daga zuciyarsa ai duk mutumin da ya baka abu ka karba cikin girma cikin jin daɗi shi ya fi ka jin daɗi sama da kai da ya baka abu to wannan shine kaskantar da kai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya rena kyauta a wurin kowaye ya bashi sannan kuma baya rena gayyata baya rena gayyata kowane ne ya gayyace shi zai iya amsa gayyatarsa da haka yana daga cikin abin da za mu koya daga ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi sallama shine ka rinka kaskantar da kanka gaba ga mutane kuma karkarin ajin fi karfin abu kaza ba wani abu da kafi karfi dukkan ku iri ɗaya ne kullukum min adam wa adam min turab dukkan ku daga mutum ɗaya ne mutum ɗayan nan kuma daga ƙasa yake don haka ba wanda ya toni daga cikin ku jama'a mu karbi nasiha mu kaskantar da kai sai Allah madaukakin sarki ya ba mu ɗaukaka kar mu nemi ɗaukaka da kanmu Allah ya san wanda ya cancanci ɗaukaka zai bashi amma nema da ƙoƙarin nunawa baya sa a samu idan kuma aka samu to ta zama jarabawa irin wanda zai iya zama wa mutum wa balan inda Allah yawmal malkiyama Allah ubangiji ya tsare mu ya gafarta mana kurakuran mu ya kuma karɓi daidai din mu ya kuma babu kyawawan ɗabi'u irin na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kuma ba mu samun cetonsa a ranar kiyama abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta mana da sallallahu wa sallama